da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Da Amina Buhari Auna. Sai ni Daula Salim. Masu sauraro a duk ranar Alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma sha hudu ga watan Nuwamba ta shekarar 2018. Shirin namu na magana ne akan ciwon sukari, wanda a turance aka fi sani da diabetes. Don wallahi wannan maganar diabetes din ba karamin illa bane kike mutane, ba karamin kisa take mutane ba. Ina da makoci wallahi wanda ya je asibiti ni lokacin ina kwance a gida an ka kai shi asibiti kwana biyar Allah ya masa rasuwa kan diabetes din nan. haka ne hafiz da amina kun san jiya ne ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da masu ciwon sukari kuma taken bana shine alakar iyali da ciwon sukari don haka ne yau za mu ji tattaunar wakilin sashen hausa na muryar amurka mustapha nasiru batsari da yi da wasu masu fama da ciwon nan na suga sannan kuma akwai tattaunawar likita da duk za mu ji Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce wane matakai ya kamata mutane su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da ciwon sukari ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko ta fito ne daga Comrade Babayo Gambo da magaram Nijar inda ya ce mataki ɗaya za mu bi shawarar da likitoci suka bamu idan mun yi haka to mun tsira daga wannan cutar ta sukari. Sai Gali Sirajo Baki da Abubakar ya Yakana Bauchi inda suka ce yau da gobe mai karar da sabulun wanzami. Muna nan tare da ku a rediyon mu domin sanin yadda za mu kare kawunanmu daga kamuwa da cutar sukari. Sai kuma amsan Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mataki dai bai wuce rigakafi ba rigakafin kuma shine umarnin likitoci domin gujewa kamuwa da cutar sukari da fatan allah ya bai wa masu ɗauke da cutar lafiya to amin sai muhammad dan budam shani inda ya ce yau da gobe ikon allah masu iya magana suka ce in baka san gari ba to saurari daka don haka muna tare da ku don mu ji ƙarin haske game da matakai da ya kamata mu ɗauka don kare kanmu daga kamuwa da wannan cutar ta sukari. Sai Umar Bello ma dubbo Wuru Biriji inda ya ce domin kaucewa kamuwa da cutar sukari ya kamata mutum ya kasance mai yawan motsa jiki da safe. Sai Mustapha mai ɗan kiyos inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. hakika ya kamata al'umma mu rinka bin shawarar likitoci domin mu san me za mu ci da me za mu sha hakan zai kawo sauƙin kamuwa da cutar sukari a ƙasashenmu na afirka da duniya baki ɗaya ku tashi lafiya sai sama'ila spati sankalawa inda ya ce yau da gobe a gaskiya ni a gani na kamata ya yi mutane su rinka tuntuɓar asibitoci musamman na kusa da su a duk lokacin da suka ji sun kamu da ciwo wanda ba su gane masa ba ta haka ne za su iya kaucewa kamuwa da ciwon sukari. To sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Umar Adamu Katagun inda ya ce tabbas akwai matakin da ya kamata mutane su ɗauka wajen kare kansu daga cutar sukari. Matakan shine yawan motsa jiki da gujewa abinci masu maiƙo. Mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. Ah, yanzu bari mu je tattaunawa da wakilinmu Nasiru a ah, Mustapha Nasiru Batsari a zauren muhawarar yau da gobe. To jama'a assalamu alaikum kamar yadda dai ah, aka sani a kowace ranar sha hudu ga watan Nuwamba wato rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa akan yaƙi da cutar sukari da ake kira diabetes a turance. To akan wani al'amari ne wato shirin yau da gobe na wannan gidan rediyo na muryar Amurka ya gayyato masu ɗauke da wannan cuta ta sukari domin tattaunawa akan matsaloli da suke fuskanta da kuma irin abubuwan da suke bukata ko kuma wanda suke ganin idan an yi shi zai taimaka wajen ci gaba da rayuwarsu cikin sauki. A zauren namu muna tare da mutane guda biyu waɗanda dukkaninsu magidanta ne. a da farko bari in fara da hannun dama na alhaji suna da kuma adireshi uzubillahi min shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim sunana alhaji abdulmini adamu limawa gwada gwada nake sai kuma na hannun wato damansa shi alhaji adamu sunana alhaji muhammad sani awwal na nan ne cikin garin mina alhaji adamu bari mu fara da kai shin a wurin ku ya kuka ɗauki wannan rana ma tukun da ita hukumar lafiya ta duniya ta ware tana da muhimmanci uh, a bangaren ku well kusan ce ba ta da amfani a gare mu Wanda sai dai mu rika ji a rediyo ba a ɗauki wani mataki kwakwara wanda zai taimaka mai ciwon diabetes ba babu hatta gwajin jini da za a yi ma general hospital na gwamnati sai ka biya wanda bai kamata ba abin da ya kamata ya yi a yadda ake kula da sauran masu ciwuka manya haka ya kamata kula da masu diabetes ba wai sai an zo ya zo kuma in ka je asibiti za ka yi mamakin ka mai ciwon diabetes yana yana fama ba isassun likitoci dan ka je kamar da safe wallahi sai ka wuce kare hudu a ce ka dawo gobe ma wato kana layin bin magani kana layin bin magani kana layin ma doctor ya duba ka tukun ba ma maganin ba to alai sani bari mu dawo wurinka ka ji abin da shi alhaji adam ya ce me zaka ce to alhamdulillah ka gane ko wato shi wannan ciwon diabetes mutum in ba yana da masaniyar shi ba ne sai ga shiga wani hali kamar nisan da na fara aka fara cewa ina da diabetes ina nan kwanci a nan falo wallahi in ka ga da nake fitsari kamar wani jariri ka ringa fitsari kenan kai karshe mata na sai ta ko zannuwan ta ringa min nafki kamar ɗan yaro karami to wannan kuma shine ya ƙara bani tsoro ga wannan ciwon siga din ciwon siga dai ciwo ne kamar sauran ciwota amma kuma yana son wani abin wata musamman so yake a kula da wannan ciwo ta musamman to ka kamar a ce eh, yara da ake musu epi din nan allurar rigakafi ya kamata a ce ita world health organization ta billo da wani hanya da za a taimaka ma masu wannan ciwon kamar shi yadda abokina ya faɗi wallahi sai ka je asibiti ka yi yini a ce ma gwaji din a gwajin za biya duk da za ka biya din hmm. amma wallahi sai ka ba baka ga likita ba to kaga wannan matsala ne ga masu ciro ta irin wa'annan saboda haka ni dai ina dai bukatan eh, eh, world health organization yadda ta ba wannan rana na sha hudu ga watan nuwamba muhimmanci da ba wannan ciwo muhimmanci ga kula da mutane in ba haka ba wallahi ana ana rasuwa wannan ciwo yana kisa wallahi da kasancewar sauran curuta na kisa yana kisa to alhaji adamu yanzu a cikin wannan yanayi ya kake rayuwa na gaskiya ko matsanancin rayuwa don diabetes kam ko mai kan mallaka su ya cinye su dole sai yan uwa sun shigo suna taimakawa in ba a taimaka maka wallahi wani magan bai su ma kuma to shi su shine ba za ka ci abin da sauran abincin da jama'a ke ci ba za a ce maka je ka sai eh, tsaki riɗi alkama hmm. to alkama kuma in ka je doktor ce maka wai 75% is abin nan siga ne hmm. to ina zamu kai talakan talakanka an ce kada ka ci tuwon da ka saba ci kada ka ci doya mu kuma doya muke da shi to an raba ka da me eh da ka ci doya kuma sai ka zama wani fashion da sai an rika lallaba ka saboda haka dole ne gwamnati kula yadda ake kula da kowa wani ciwo manya manyan nan ya kamata a dawo kan diabetes diabetes ba silent killer wato yana kisan jama'a sosai cikin ruwan sanyi kwarai cikin ruwan sanyi kuma sannan idan mutum ya kuje ciwon na ba zai warke ba ka ga mutum ya ta fama da shi kenan in ka ji yatsan ka na ciwon baka hankali ba kana zuwa inda eh, ibb a ce a yanke wurin shirin diabetes kenan amma yanzu ku ba ku da irin kungiyoyi din nan haka da za ku rika tunkarar gwamnati akan lalle a dube ku da idan rahama akan wannan al'amari well abin da yasa duk wanda zaka jawo shi ta kan shi yake ta kan shi yake shi ya ga ya samu lafiya ne ko ta wani hanya shi yasa ba mu tunkari gwamnati ba gwamnati ta san illan wannan abun ta sani abin da ya kamata su yi aiwatar to ba su ba mutane da za su ce su to ka gani inda cikin manyan ne irin wannan abun ya kama su za a san abin da za a yi to amma da yake talakawa ne ba su damu da su ba kuma yanzu abun ci yake kamar wutar daji dabiti karuwa yake kullum in ka ji asibiti yau goben ka koma jibin ka koma za ka tarar har ma an kara kwanaki da wanda eh, ne ake zuwa a je a duba blood din mutane mm. amma yanzu ya wuce haka kwana uku uku ake ana duba wasu ma za su kare ba saboda yawan patients saboda haka ya kamata gwamnati ta lura ba kullum ana ya radio world health menene bai zai amfani mu ba gwamnati ne ya kamata ta shigo federal government zuwa state mm. zuwa local su kula da talakawansu Alhaji Sani mun dawo wurinka yaya sha'anin rayuwa ta kasance maka a halin yanzu ganin kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ga wani lalura ta shige ka wani yanayi ake. To malam dai abin sai dai a ce Allah ubangiji ya taya mu riko. Allah ya taimaka mana amma gaskiya a halin da ni nake ciki yanzu in kana son faɗi ma gaskiya ne wallahi wani sa'i wani abinci ma sai dai na sai ba maki ka magani ke canya abubuwa magani na canya cinye kuɗin to ina ma kuɗin eh ni da yake na yi ritaya ba pension ba gratuity tukunna har yanzu a ce ci shinkafa karkaci masara karkaci doya karkaci mai a duka alisafa maka kai ka ga wani abubuwan da abincin talaka kenan ka kamar muma magidanta da yake muna cikin wannan hali abincin da muka cike na amma tun da aka hana ci na keɓe to rufin asirin Allah muke ci hali kan halin da ake ciki yanzu sai dai Allah ya ƙara rufa mana asiri don wallahi wannan maganar diabetes din ba karamin illa da take mu mutane ba karamin kisa take mu mutane ba ina da makoci wallahi wanda ya je asibiti ni lokacin ina kwance a gida an ka kai shi asibiti kwana biyar Allah ya masa rasuwa kan diabetes din to ka san kuma diabetes yana da wani abu baka sanin kana da shi sai in ya billo wato sai yayi yawa sai yayi yawa ya kan nuna kuma in yayi yawa din ya riga ya kai danja Wai a wannan lokaci sai dai mu ce Allah ubangiji ya kara mana lafiya Allah ya sa mu lafiya domin abincin diabetes ba na talakawa bane a ce ka ci riɗi riɗin nan kanshi yanzu ka ji kwano akan dubu ɗaya yake alkama din ma da aka ce shi ma yana da suga a ciki shi ma kwanon shi dubu ɗaya yake kaga a ce ka ci kwai ka ci irish potatoes ka ci wannan su ne za a lissafa maka abinci ka san ko ina talaka ga <laughs> wannan hanya akwai ta da hankali to amma dai ko Allah muke Allah karar famu asiri kuma Allah ya sa mu cika da imani sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin allah amin amin tuma amin ya allah ku buɗe kunnuwan ku jama'a To haka ne kam Hafiz Amina kun ji bayanin mutanen nan akan masu fama da ciwon sukari. Abin akwai ban tausayi sosai. Ki duba irin matsanancin rayuwa da suke fuskanta. Suke fuskanta akan wannan lamarin. Amma dai duk da haka dai akwai matakan da mutane ya kamata su bi domin in ma suna da ciwon za su dan shawo kan shi ka gani mm. kaman arewa muna da ganyayyaki da yawa da ba mm. wai sai mai kuɗi ba talaka ma kaga ga su mm. ganyen zogalen nan sun rama ne sai su sala duka mm, dai duk ba to duk ana har haɗawa a ci ya fi akan a ci shinkafa da waye to akwai abincin talakawa ma to ai da yake kin san kamar magana da kika yi na su zogale da ah, salad kin ga lokaci ne ba wai mm. kowane lokaci ne kamar irin nan a Amurka zaki ga kowane lokaci zaka je ka same shi a inda mm. ake siyarwa zaki ga mu a gida ba haka ba ne sosai mm, in ba ka da kuɗi ba za ka iya ba ga su acca ma duka ne to ai baki ga kuma yanzu yana magana cewa ba su da kuɗin da za su siya ba saboda abubuwan ya musu tsada kamar a siyar riɗi da alkama da ake cewa shi ya kamata su ci. Mm, ni abin da ya fahimta ma kan ciwon sukarin na wani dogon nazari da na yi ya kamata mm. a ce matasa su fara kula tun da wuri saboda shi ka gani mm. yana zuwa ana gadon shi ya kamata a ce in ka tashi kaga ko kakarka ko babanka ko mamanka yana da wannan ciwo ko ya taɓa ciwon ya kamata to kai kanka ka matakan da ya kamata idan ka dinga duba kanka akai-akai kana zuwa asibiti sannan kuma ka dinga cin abinci mai kyau da motsa jiki ma exercise yana taimakawa sosai kin ga kuma fa ba wai matasa da manya ba a'a yanzu aka wani bincike da aka yi fa mm. yara kanana fa wajen sama da dubu saba'in suna kamuwa da ciwon sukari. Sosai ni taɓa ganin yaro ɗan shekara shida mai diabetes mm. mai ciwon suka. Mm. Gaskiya dai ya kamata mutane a ringa zuwa ana gwaji musamman waɗanda suke da tarihi na cewa wani daga cikin ko wani babansa ko yansa ko kanin babansa ta yana da wannan ciwo kuma ba ka da shi ya kamata ka je a ringa gwada ka duk shekara akalla kana sanin abin da yake faruwa haka ne hafiz mm. To madalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari domin mu ji ta bakin Dr. Ibrahim Idris don jin cikakken bayani akan ciwon sukari. jama'a salamu alaikum sunana dr ibrahim idris ni ne director na public wato kula da lafiyar jama'a wato jama'a ba lalle waɗanda ba su da lahiya ba hada waɗanda suke tare da lahiyansu yau ne hukumar lafiya ta ware ko kuma laraban nan ne hukumar lafiya ta ware domin tunatarwa akan yaƙi da cutar sukari wadda ake ce ma diabetes da turanci a da farko dakta tunda kai kwararren likita ne menene ma ita wannan cuta ta diabetes ita wannan cuta ta diabetes cuta ce wanda ake samu a jikin mutum wanda zai kasancewa mutum ya ok sun kasu kashi guda biyu akwai wanda cewa abin da ke kawo shi wato shi jikin mutum a duk lokacin da ka ci abu mai zaƙi. shi an taɗin allah ya yi shi da cikin aikace-aikace da yake a cikin jiki ɗaya da kaci shine wannan siga da kaci ɗin nan shi ya san yadda za a sarrafa shi a gyara shi a kuma cire shi daga cikin ainihin jijiyoyi mai da jini ke tafiya a cikinsa so that mai zai zama illa a kan a jikin mutum ba shi wannan ko abin da anta ɗin in ya yi shi akwai wasu chemical wasu abubuwa da ke jiki ke abin da ke fito da su da za su yi wannan aiki din to shi ciwon shiga din in jiki bai iya fito da wannan chemical din ba yayin da za a yi sai ga cewa wannan siga da ka sha nan sai ya zama ya zama yawa a cikin jini wannan kuma yana kawo illa kala-kala ko kuma eh, zai iya kasance cewa ko jiki ba ta producing wannan ah, chemical din ko kuma in ma jikin ya produce wannan chemical din jikin bai yi amfani da wannan chemical din su yake kawo nan gaga cewa an ce mutum da yana da cutar shuga shuga ya yi mai yawa a cikin ainihin jijiyoyi masu gudana cikin jini din da ke a cikin jijiyoyi akwai alamu da ke nuna cewa mutum ya fara kama ko kuma ya kamu da ita wannan cuta ta sukari eh, alama da muke da ake yawan gani shine ah, na farko mutum zai gan cewa zai ga cewa yana yawan fitsari bini bini ka je ka fitsari bini ka tashi ka je ka fitsari sai ga cewa kana yawan dan ah, ce kana yawan cin abinci kana ci abinci ka ci abinci daga ciki cewa baka koshi ba ka ci abinci baka koshi ba maga kai kana ci abinci da ba ba a ganin shi ma a jikinka baka nauyin ka bai karuwa ba ka gani kana yawan ci abinci kana yawan fitsari sai kuma in kai fitsari in ma kana so kai testing din shi ka gwada za ka ga cewa kai fitsari gurin da akwai cinaku za ka ga cinaku sun taru kusa da fitsarinka wato kenan akwai alamun zaki cikin wannan fitsarinka cikin wani abubuwa da muke gane muke ganewa sannan kuma in aka za ka yi gwaji din ya shi likita zai ce ma ayin gwaji ya nuna cewa akwai siga ainihin siga da ke cikin jininka ya hau ya fiye da ya kamata ba wai ba a samu siga cikin jini ana samuwa amma akwai level da ba a so ya wuce ya wuce wannan level din to wannan mutum ya iya ce eh, yana da alamun cutar diabetes tana kai wani matsayi da har za ta iya kashe mutum eh ta cutar diabetes um, tana kawo ila da yawa a jikin dan adam aga na farko Um, zai iya ina iya taba ba ba wani ba wani abin naman jiki da bai iya tabawa zai iya taba ido ya sa mutum ya makance kuma irin makancewa da ke kawo da ke da ake samu daga wannan cutar diabetes din ba wanda ake yi warkar da shi bane in da rage kuma in ya fara sai dai a ce an tsaye da shi a gurin da yake ba za a iya ce mai an koma yadda abun yake ajiya ba a'a in kuma ba samu an tsaye da shi a wajen ba zai ci gaba ne har mutum ma ya zo ya makance na biyu kuma cikin gabobin jiki wato yatsa kenan in ciwon ciwon diabetes ya yawa jikin mutum zai tsaye mutum ma ya ji ciwo a wasu jijiyo a jiki wanda cewa kamar yanzu na kaji ciwo zaka ji zafin ciwo din amma in diabetes yawa cikin ya ga in ka ji ciwo da yake wannan cutar diabetes ya riga kashe wayannan jijiyoyin da ke sa mutum ya ji zafin wani abu za ga cewa baka jin zafin wani abu har ga cewa kamar kana tafiya ka taka kusa ka san cewa ka taka wani abu ba abun ya ci gaba yana datti cuta din ma shiga cikin wannan abun kafan na lallacewa ka san cewa ka ji ciwo ba har ga cewa zai kai ga cewa sai ma an yanke kafan don abun ya tsani yana wari yana in ba yanke kafan ba cutar zai zai yadu a jikinka ne kuma har ma ya kawo abun eh, sanadiyar mutuwa akwai wasu kuma abubuwa da wanda ke kosin ke zai iya kosin kaga na na magana na ido ga na kafa akwai kuma da su sauransu kuma kamar jinsin mata suka fi kamuwa koko maza koko duka yana iya kama kowane a shi diabetes cutar diabetes yana kama kowa ba bai shi bai zabi mace ko namiji ko yaro ko babba shi yana iya kama abu nan eh, daga matasa dai har zuwa da can abun nan wanda da kuma masu abun nan masu jiki Eh, kuma wani lokaci kuma yana fito a mata masu ciki yana yakan kuma bayyana cikin mata masu ciki da a lokacin na fara gane shi da farko farko sau da za ka ga cututtuka wasu ana ɗauka ta wata hanya kamar misali hiv za ga ko ta hanyar jima'i ko jini dai ya taba dan uwan jinin mai wannan cuta shi ma diabetes ana ya ɗauka ta irin wannan hanya a ita cutar ba ya ɗaukata ta wani hanya ɗin shi yana zama kamar abun amma za a iya gajin diabetes za ga mu lokaci ma kaje mutum mara lafiya je asibiti ana za cikin tambayoyin da za a mai za ce iyayenka na da cutar diabetes don in kai mutum ya faɗi cewa eh, iyayen shi sun taba an taba ganowa cewa suna diabetes din shi ma za a fara monitoring din shi a duba a cikin abin jini shi ko shi ma ya fara samuwa in bai samu wasa ba gya mai abubuwa da ya kamata yi don kare samu don ya kamu da wannan cutar ya ake magungunan ana samu don kamar zantawa da muka yi da wasu masu fama da wannan cuta sun nuna magungunan da suke sai yana da tsada ya ina ne aka samu koko haka dai dama maganin yake zuwa da tsada shi eh to maganin kasan kala-kala ne kuma ya ci wani shi kamfani ya abin ya yi wannan maganin akwai wanda suke da tsada akwai wanda kuma ba su da tsada shi likita je yakan rubuta ne cewa shi mara lafiya shi mai cutar diabetes je sai abun ainihin kemika da ke cikin wannan magani din so in shi mara lafiya ya je asibiti ya je pharmacy zai saya shi ne zai gan kudin da ke da shi in mai tsadan ne kamar yanzu nan kagan kamfanin kana da kamfani kana buga wannan magani din kila farashi da zaka sa bai zai zama daidai da kamfani ina ba to in tunda yanzu akwai su su kungiyar gwamnati kamar su nafdac masu kula da masu duba wai da maguna din madda akwai dai wannan lamba na nafdak din nan in ka je in naka na shi na da shi in ko na fi naka abu nan a raha sai ka sai na aiko amma in ka ce zaka je ka sai mai tsada ka za ka kashe kuɗi da yawa cikin abin nan shi da gwamnati da abin da muke muke yi akwai dai cikin wannan cikin wannan department ina akwai program da muke kokarin a sanar a fadakar da jama'a kan wannan cutar diabetes din kuma banci haka kuma muna aiki da wani kungiya wato masu ciwon siga a niger state suna da kokari da za a yi su wayannan kamfanoni masu buga wannan magani din su sayan da za su soko da farashin magungunan su to ana nan ana cikin dai tattaunawa a samu a ci nasara amma shi gwamnati dai kullum dai ana kokari a fadakar da jama'a wani lokaci muka samu um, muka samu chance muka ma fito a ce kowa ya zai gwada abin da jini shi san ko yana da ciwon diabetes ko bai da shi wato kamar inda ake yin na hiv za ka ga ana bi titi titi ana gwada mutane wasu lokuta shi ma wannan cutar sukari kuna yin haka ne eh wani lokaci muna yin haka don kuma muka tashi muka yin shi free ne so that duk wanda wanda yake da shi ya zai check in shi amma ka san shi gwadawa din ya ka shekara kala ne wanda aka fi so shine wanda in mutum zai je goji din ya je kahin ma ya ci abinci amma ba wani ya ci abinci eh, zai ibada za a yi alama cewa mutum wanda na da ciwon eh, cutar diabetes amma an fi so mutum ya ji kafin ya karya da safe aka ji aka ɗibi jinin shi aka gwada za a san ainihin level na siga da ke cikin jininsa. daga ƙarshe dakta menene shawara ka ga jama'a akan wannan cuta ta sukari? eh shawara shine a kowa da kowa ya kokari ya je asibiti ya ya yi gwaji na wannan cutar da diabetes din ya san ko yana da shi mai da shi yana da shi ya san matakai da zai doka don kada abin ya tsiri ne a jikin shi abin da zan ce kenan ko da kina ce daga karshe akwai abu mai muhimmanci kuna da adadin percentage na mutanen da ke da wannan cuta misali a nan jihar Niger eh ba zan ce muna da shi ba kasa amma dai mun san cewa dai abun da yana yana karuwa mun san cewa kasan yanayin abubuwa da muke ci yanzu nan da lokacin iyayenmu ko kakanninmu za ga cewa an fi cin abinci na wanda ake samu cikin ƙauyuka na gargajiya eh, amma yin za ga shi mutum ah, in bai sha koko ba ya sha duk da abu da mai siga in zai sha in zai sha eh, ti ne ga cika ya ya ma zugon siga kamar abin nan za ce duk da abu zaki zaki safe rana yamma kowane lokaci na cikin abin nan so wannan ma zai iya sa ba wai yan jikin mutum da karfi yana wannan abun ba kagan wannan eh, anta din nan yana fito da ko kuma namu jiki da ake ce mai pancreas suna producing wannan wannan chemical din zai iya a share wannan siga daga cikin amma wani lokaci kuma kana ba jikin wahala ne har lokacin zai cewa karfin shi fara raguwa kuma a lafiya mukan cewa in mutum ya kai shekara arba'in akwai duk abubuwa da yake lokacin ke matasa za ka fara rage su kuma a lokacin shi duka namun jiki sun fara karfin sa fara raguwa komi za ka rage su ne ka san kana cin shi karka yi karka yi excess kamar da yawa kamar da ke ci da mm. amma dokta wannan ranar tana da muhimmanci musamman wurin ku likitoci eh to yana da muhimmanci ka san wannan yanzu kagan da ka zo yanzu kana za ka je ka fadakar da jama'a ne kagan wannan aikin da za ka yanzu nan shi ma na taimakon mu in aka samu aka samu da masu cutar diabetes din suka yi suka yi gwaji aka suka san cewa suna da shi suka fara ɗaukar matakin kasu aikin ma shi ma ragu kenan ba wai sai sun zo eh, sun makance ko kuma sun samu wannan na ciwo na kafa na kan da muke ce da muke kira eh, diabetic foot kaga aiki ne zuwa gurin mu ba wai ba wai cewa aiki na zai aiki zai mana a'a ba wai aiki zai mana yawa bane amma kaga in abun ya ragu za mu iya facing wani cuta kuma mu fara kusan da za mu shi ma kawo da shi shi ma so wannan yana da mahimmanci muna son abin da muke yi kuma zai kara zai rage mana ah, zai rage aikin da muke kuma ya taimake kuma jama'a Oh, a gaishe da likita. Dr. Ibrahim ba? Mm, Dr. Ibrahim Idris. Mm, mm, mun gode sosai. Haka ne. Daula likita ya yi magana sosai da yawa. Kin ga ya gaya mana illar da cutar sukari take janyowa, kin ga tana janyo makanta. Sannan tana janyo wasu abubuwa da dama. Sannan kin ga hakki sama tana yi. Tana yi. sannan kuma ya janyo hankalin mutane wajen shan magani a kula da shan magani magani don gaskiya abinda na kula mutane ba su ɗauki shi da mahimmanci ba ciwon sukarin kaman sun maida shi kaman irin ciwo ne kawai haka. Ya kuma ciwo ne da yake bukatar kulawa sosai a kula da abin da likita ice a yi iya kokari mu ma irin abinci cikin da muke da su dai kamar yadda muka yi magana ɗazu ya kamata mutane su kula in an ce kada ka ci ah, su doya su shinkafa an fi son ka ci salad da su nansir da su zogale da su alkama da su haka ne mm. a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wanda ya taimaka mana ya ba mu umarni daniel brown da injiniyan mu na yau sai abokanan aiki na hafiz baballe tare da amina buhari auna ok ni daula salim daga nan birnin washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu